Al'ummar musulmin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya sun bi sahun ‘yan uwansu na duniya wajen gudanar da idin ƙaramar sallah. Shugabanni a jihar dai sun yi amfani da wannan rana wajen janyo hankalin mabiya a kan mahimmancin zaman lafiya. Shugaban malaman Izala a jihar Niger, Sheikh Aliyu Adarawa, ya ce wajibi ne a haɗa kai domin kawar da masifar kisan jama'a babu dalili. Wajibi ne al'umma mu haɗa kai wuri ɗaya na farko mu san abin da muke yi a ko ina muka ga mutumin da bamu amince da shi ba ko yana daukan wani mataki ko bamu san shi ba to kada mu sake domin kamar irin wannan da ya faru a Gombe an ce ya zo a bayyane kawai ya zo ya da wannan bala'i to saboda haka ya wajibi na mu dauki mataki a jawabinsa na sallah da yi wa al'ummar masarautarsa sarkin sudan na kwantagora alhaji sa'idu na maska ya taɓo batun mutunta al'adun juna ne mutunta al'adun juna hakuri da juna ta haka Allah zai sa tsara sanna wala ina tsari kira gare jama'a lokaci ya canza da mu kulawa da duk wanda ya ce mu mace ko namiji a birni da kankara ya zama wajibi gare mu idan ka sami bako ka gabatar da shi wurin mai unguwa ne ko daga ce ne har zuwa hatimi domin tattaunawa sanin inda ya fito ɗan Najeriya ne ko kuma mutumin Shi ma dai a jawabinsa na sallah gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya taɓo batun sha'anin tsaron ne. Kan sha'anin tsaro an kwana biyu yanzu muna ta zama da sauran gononi kan yanayin lokaci da halin da samu kanmu amma yana tabbatar mutane cewa insha Allahu nan ba da jimawa ba za a samu sauki amma dai mutane su kula da abubuwan da ke faruwa a unguwanninsu ko a kasansu wannan watan ramadan da azumin da aka yi allah ya karbi mu duka sannan sallah za a yi na biki a a hankali kuma allah ya sa gama lafiya an dai gudanar da sallar idin lafiya a nan jihar Niger, sai dai rashin nauyin aljihu ga jama'a ya ɗan rage armashin bukukuwan sallar. Allahu Akbar الله أكبر الحمد لله رب العالمين مصطفى ناصر باتاري مدى Amurka دقمنا Mina a